Sashen Hausa na Amurka ke magana. Kuna sauraron mu a kan mita 49 ko kilohertz 6,170. da mita 31 ko kilohertz 9,765 a gajeren zango. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu ta rediyo amfani, sarauniya, Canal 3, Niya, Dalol FM da Nomad FM. A ƙasar Ghana kuwa za a iya sauraron mu kai tsaye ta Alfa Radio da Marhaba Radio. Ana kuma iya kama mu kai tsaye a shafinmu na www.gtahausa.com ko kuma ta shafukanmu na kafofin sada zumunta. Jama'a masu sauraronmu Assalamu alaikum, barkanmu da dare da fatan an wuni lafiya. Hauwa Umar tare da sauran abokan aiki a Washington DC. Muke muku lemar haban tare da farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na daren Litinin wanda ya daidai da sha tara ga watan Junairun shekarar 2026. A cikin shirin namu muna tafa da rahoto kan wata kasuwa da ake kira da kasuwar Laraba a birnin da magaram na jamhuriyar Nijar. wacce ta yi fice wajen saye da sayar da maganin gargajiya. Ita tunanin kawai zahiri wanda abin ma sai da kwayoyi ko daya da muna samun tuhar kalla. Haka kuma muna tafe da hira ta musamman da farfesa Khalid Abubakar inda ya alakanta abubuwan da suke faruwa arewacin Najeriya musamman na kisan gilla da ake samu da rashin inganta gidajen aure. Tun da shi auren nan ibada ce, saboda kuma akwai sharruɗa da aka sa. To yanzu an watsar da su. Za kuma mu kawo muku shirin na duke wanda Mustapha Nasiru tsari zai gabatar. Daga bisani mu saurari labaran wasanni tare da Bala Branko. Amma kafin ku ji waɗannan sai mun fara zuwa Washington DC don jin cikakkun labaran duniya tare da Sauda Kabir. Assalamu alaikum. Sojojin sama a Najeriya sun yi nasarar lalata jiragen kwale-kwale goma tare da hallaka 'yan ta'adda arba'in da ke shirin kai hare-hare a jihar Borno, a cewar sojojin a jihar ranar Lahadi. Wannan na ɗaya daga cikin samamen da sojojin ke kaiwa yankunan da ke kewaye da kogin Chadi don daƙile shirin 'yan ta'adda. Mai magana da yawun sojin sama Ehimen Ejidame ya ce harin da aka kai ta jiragen sama kan mazaunin Musarram da Azir yana nuni kan ƙara matsin soja ga 'yan ta'adda da ke yawan amfani da yankunan saboda sarƙaƙiyarsu da yawan duwatsunsu don kwantar ɓauna wajen kaiwa dakaran soji da kuma mazauna kusa da yankunan hari. Ya ce sun samu nasarar tarwatsa 'yan ta'addan tare da hallaka da dama a musarran bayan da suka samu bayanan sirri cewa sun yi gangame cikin kwale-kwale don kai hari zuwa garin Baga da dam ɗin da ake kamun kifi a yankin kogin Chadi. Sojojin ƙasar Congo da wasu dakarun 'yan tawaye masu marawa gwamnati baya sun ƙara shigowa yankin gabashin garin Ovira a cewar mazauna garin ranar Litinin wata ɗaya kacal bayan da 'yan tawayen M23 da Rwanda ke marawa baya suka mamaye garin abin da ya wargaza ƙoƙarin kawo zaman lafiya da shugaban Amurka Donald Trump ke neman sasantawa. Dakarun M23 sun shiga Ovira garin da ke kusa da iyakar ƙasar Congo da Burundi wanda kuma yake sansani mai muhimmanci ga sojojin Congo ranar goma ga watan Disamba kwanaki bayan shugaban Congo Felix Tshisekedi da shugaban Rwanda Paul Kagame suka gana da shugaban Amurka Donald Trump a Washington don ƙara jaddada ƙudurin yarjejeniyar warzar da zaman lafiya a yankunansu. A watan Disamba bayan da sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya ce abin da Rwanda ke aikatawa a gabashin Congo da ke da arzikin ma'adanai ya saba wa yarjejeniyar zaman lafiya da aka kulla. Dakarun na M23 suka ɗau alwashin janyewa daga Ovira don bawa tattaunawa kan zaman lafiya dama. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na GTA a birnin Washington DC. Dakarun gwamnatin ƙasar Sham sun kame lardukan da ke arewaci da gabashin ƙasar bayan ficewar dakarun kurɗawa cikin gaggawa a wani yanayi da ya ba da mamaki wanda kuma ya ƙara ƙarfafa mulkin shugaba Ahmad al-Shara. Dakarun Kurɗawa sun yarda da ficewa daga yankunan Aleppo da suka daɗe suna riƙe da madafun ikonsu har da wurare masu arzikin man fetur ranar Lahadi bayan da aka shafe kwanaki ana gwabza ƙazamin faɗa su da dakarun gwamnati. Amma duk da wannan matsayar da aka cimma don kawo zaman lafiya rahotanni sun nuna cewa an ci gaba da gwabsa faɗa ranar Litinin dakarun kurdawa na sdf sun ce wasu dauke da makamai sun farma wani gidan kurkuku da suke tsare da dubbannan 'yan kungiyar ta'adda na isis ba tare da sun faɗi sunan waɗanda suka kai harin ba kurdawan sun ƙara da cewa suna karawa da dakarun gwamnati kusa da wani kurkukun da ke ɗauke da 'yan isis kusa da garin raqqa A nasu ɓangaren, sojojin Siriya sun zargi dakarun Kurɗawan da neman kawo koma baya a yarjejeniyar da aka yi, inda suka ce an kashe sojojinsu uku a faɗan na kwanan nan. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce abin da ya ƙara masa ƙaimi wajen son mallake tsibirin Greenland shine rashin samun Nobel Prize na zaman lafiya da ya yi, inda ya ce yanzu tunaninsa bai ta'allaka a zaman lafiya kawai ba, yayin da rikici kan Greenland ke neman hura wutar rikicin yakin kasuwanci tsakanin Amurka da tarayyar Turai. Trump na ƙoƙarin ƙwace mallakar Greenland daga ƙasar Denmark, ya yi kuma barazanar sa harajin kayayyakin shiga mai tsauri ga duk ƙasar da za ta kawo cikas kan wannan ƙudiri, inda nan da nan ita ma tarayyar Turai ta fara tunanin matakan da za ta ɗauka don mai da martani. Wannan cece kuce na neman kawo koma baya ga ƙawancen ƙasashen ƙungiyoyin NATO da ta shafe shekaru da dama tana samar da tsaro ga ƙasashen yamma wadda kuma dama ta samu kanta a halin takura saboda yaƙin Ukraine da kuma ƙin amincewa da shugaban Amurka Donald Trump ya yi na ƙin ba da kariya ga 'yan ƙawancen da ba za su zuba isassun kuɗaɗe a harkar tsaro ba. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na rediyon Amurka ke magana. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Tarin mata na ciki da wajen birnin da magaram na jamhuriyar Nijar ne suka halarci kasuwar Laraba don saye da sayar da maganin gargajiya. Duk da yadda wasu ke kalubalantar irin magungunan duba da yadda ake shan su ba bisa ka'ida ba. Wakilin Amurka ke magana Ashar Alhaji Mutari ya kai ziyarar aiki da magaram ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Kasuwar ta zamanto wani wuri sananne wa akasarin mata a cikin jihar inda ke fitowa daga sassa daban-daban kuma matan na sayar da magani na gargajiya kala-kala da suka hada da icce da magani na gari da na turarawa. a irin wannan sana'ar ce dai suka ce suna biya ma kansu bukatun yau da kullum kamar yadda hajiya sa'ade da ta fito daga gangarar gogo ta ce kan wannan sana'ar har ta sabke farali baki na miyagu kare tambaya ba ni ma sai da na mugu abu amma ayyana tuta muna sai da kowa ya saya maganin mu iya jin daɗi ita tuna ne kawai zahiri wallahi abun ma sai da kwayoyi ko daya muna samu tuhar kalla ana samu ana ce wani wata dawal mu haka hatsin mu ni na daɗe ni game da wannan kasuwar da magani wanda nake har na je maka masu hudu ita kuwa hadiza mai magani fulani da ta fito daga mata mai na jihar da magaram ta ce lalle kan wannan sana'ar suka dogara wajen neman abinci amma yanzu kasuwancin baya tafiya da kyau maganin zafi maganin lada, maganin iskoma, ladan iska na miyagu Na ke muke dan neman na tuntuwa. ga shi muka ya ga zuwa na rana ta je muka zo da shi ina muke saidawa ma ayyukan kin wannan na sati da gashi na hajo mun komo ba mata daga unguwanni daban-daban na cikin birnin birnin na zuwa neman magani kamar yadda wannan mata da ta fito daga unguwar birni ta bayyana irin kalar maganin da ta saya. Suna na Na sayi sassaƙen ɓaure, na sayi sassaƙen daniya. Na sayi na ishirin da na talatin. Magani ne za a je a yi da Akwai rage. Akwai Wasu dai na inkarin yadda matan ke sayar da irin waɗannan magani na gargajiya duk da ko matan na musantawa. to ko yaya sayar da wannan magani a musulunce ustaz alkasim zuladaini masani ne akan maganin gargajiya na musulunci a cikin jihar ta da magaram kai tsaye ba iya cewa wannan magunan ba su halitta ba sai dai an an ta'allaka su da wani sharaɗi misali yanzu sassaƙen ɓaure sassaƙen daniya sassaƙen maɗaci ga sunan da sauransu wanda a matsayin mu na masanan magani bakin gwalgwado ya itace dai na nan gida Nijar misali in mutum ya zo wajenka ka ce to wannan iccen za ka yi wanka da shi ran lahadi da safe kafin rana ta fito kaga an sa wani sharaɗi wanda ke Allah bai sauke wani dalili ba a kan shi kenan ka gani ya zama to shirka kai tsaye magungunan da za a rika cewa su ko na hau da hawa'i ne na kaza ne wannan magunguna ne na gargajiyar musulunci tun muna yara za mu ji ana cewa mutum ya ci haɗi haka yana maganin baki to ya ake dakewa hatsin sai a soya shi a dake sai a sa suga ya kukulla a ce maganin baki ne ba bahaushe yana saya ya dauka kawai maganin baki ne haka wannan ma baka iya cewa haramun ne sai dai in ka yarda iya ma maganin baki to baka yarda ba wannan kuma ruwanka amma ba a iya ba cewa kai tsaye haramun ne kasuwar laraba da ke a tsakiyar birnin da magaram ta shafe shekaru da dama na ci kuma ma ana kiranta kasuwar laraba ganin na ci ne a duk ranar laraba ko da yake a yanzu kasuwar na ci a kowace rana ashiru alhaji mutari gta hausa amurka ke magana daga agadas a jamhuriyar nijar madalla idan muka leƙa Najeriya kuma, biyo bayan mummunan kisan gilla da aka yi wa wasu iyalai a jihar Kano, inda aka kashe baki ɗaya iyalan Malam Abdul, matarsa da 'ya'yansa shida. Hakan ya tada hankalin jihar Kano da ma ƙasa baki ɗaya. Farfesa Khalid Abubakar, limamin masallacin ƙasa da ke birnin tarayya Abuja, ya alakanta matsalolin da ke ƙara yaɗuwa a arewacin Najeriya da rashin inganta gidajen aure. A hirarsu da abokin aiki Yusuf Aliyu Harande, Farfesa Khalid ya bayyana wasu daga cikin matsalolin da kuma hanyoyin samun mafita. Ga yadda hirar tasu ta kasance. Babu shakka, ai wanda ya ji zai gane cewa a tsabtace iyali da 'ya'ya da dukkan zuriya kuma a tsabtace dukkan al'umma baki daya abin nufi kenan kamar yanzu ka ce wato najeriya ɗaya ce amma kowa ya san gidansu ma'ana ba su ake yi bangaren su ma'ana tsabtace al'umma mu baki daya to da aka ce tsabtace al'umma ka yi magana da ta shafi magana aure zamantakewa na iyali a mafi akasari yanzu a kasar hausa za ga cewa ko yawaitar mutuwa aure wanda ake ganin cewar yana da alaka da rashin ilimi da kuma rashin riko da al'ada wannan yana da alaka da kuma yadda mutane suke yin auratayya ba tare da fahimta shi kan shi auren ba ai dama dalilin kenan an zubar da dukkan wato al'amuran ne wato tun da shi auren nan ibada ce saboda haka kuma akwai sharruɗa da aka sa to duk an watsar da su an mai da shi wata al'adar al'adar ma mala kyau in dama kyakkyawar al'adar ne da an samu wato al'amura sun ci gaba sai ka rasa to mun mai ma muke ne a ma'aura to don haka mafi akasarin mutane za ga kawai ba wani abu bane illa sha'awa da amore rayuwa ba tare da tunanin cewa ibada ba ce da kuma ba da haƙoƙi da wajibai da yadda ya kamata yi ko kuma wani ya zo ya ce annabi wai talauci ya dame shi yi aure ya ce ya dame shi ƙara ya dame ne ce ƙara ya dame ni ƙara to ga duk su ne ba su da wato ƙarfi amma wanda ka faɗa ɗin nan daidai ne ku yi aure don ku hayayyafa don in yi alfahari da kuna gobe kiyama amma annabi ba zai yi alfahari da aure da aka yi na rashin inganci ba da auren da aka saba wa Allah ba da auren da ba a yi tarbiyyar 'ya'ya ba da auren da ya haifar da 'ya'ya marasa sanin ya kamata masu da mutane hankali da kuma fitina a bayan ƙasa ba wannan ake nufi ba to saboda haka abin da ya kamata shine a dawo abin yadda ya kamata to za a ga cewar yanzu a kasar hausa duk wani wanda ya fito ya magana a kan cewar a tsagaita ko ko a takaita iyali ko wajen hayayyafa domin irin tsaurin rayuwa da aka fuskanta a yanzu haka za a ga cewar wannan kamar wata yahudanci ce ko ko wani abu ne wanda yake ba na addinin musulunci ba menene fahimtar malamai dangane da haka eh, wato cewa iyakance haihuwa lamba kaza wannan shine aka ce ba daidai ba amma don gyara kayanka bai zamanto sauke mu raba ba ai in aka duba akwai wajibi ita matar kanta akwai bukatar lafiyarta akwai da ya kamata ta samu dama ta yi tarbiyyar 'ya'yanta a dai in an yi abin akan addini to babu shakka komai zai tafi yadda ake bukata to ala gafarta ka yi magana akan abin da ya shafi shaye-shaye musamman ga mata da yara matasa hadda dattawa wannan wace irin illa zai iya haifarwa a gaba kenan ai illa ce bai bala'i wacce take ka jawo rauni rauni da taɓarɓarewar al'umma da kuma shiga cikin yanayi wanda yake bayi da kyau kwarai da gaske gaske to don haka babu shakka wannan bala'i ne in al'umma ta zama haka to ta lalace ta susuce ta kuma kiɗime sai dai mu roƙi Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mana sauƙi. Allah sarki dan waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Za ku iya bibiyan mu a shafukanmu na intanet kamar Facebook, X, WhatsApp, Instagram da TikTok don samun labarai da ɗumi su Yanzu kuma sai ku gyara zama don sauraron shirin na duke tare da Mustapha Nasiru Batsari. Na duke tsohon ciniki. masu sauraron sashen hausa na gidan rediyon amurka ke magana assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin wanda ni mustapha nasiru batsari zan gabatar to a shirye-shiryenmu na makonni biyu da suka gabata kun ji korafe-korafen manoma daga najeriya akan faduwar farashin kayan abinci da kuma tashin farashin kayan aikin gona kamar su takin zamani da kuma maganin feshi domin kashe kwari. To akan haka dai mun yi ƙoƙarin samun ministan ma'aikatar gona ta Najeriya ko kuma wani jami'i daga ma'aikatar gonar Najeriya domin samun matsayin gwamnatin Najeriya akan wannan lamari ya ci tura. To amma mun samu nasarar zantawa da kwamishina a ma'aikatar gona ta jihar Niger Alhaji Isa Sidiri Jau, wanda ya ce yana goyon baya a kan samar da tsarin ganin gwamnati ta rika sayan kayan gona da manoman gida suka noma da daraja. domin rage masu raɗaɗin faɗuwar damanar da ta gabata. Wallahi wannan tambaya da kai wallahi shi ke cikin zuciya na ina samu ganin gona mu dan tattauna unfortunately aka yi baki ba mu samu mun samu dogon tattaunawa mm. amma still ni ina da wannan kudurin zan ba da wannan shawara wato wannan roƙon nasa yana da kyau ke. na'am zai taimaka zai taimaka gwamnati ta sayi abin nan da tsada ba hasara ta yi ba ai social abun nan ne mm. za mu ba da shawara tun daga gwamnatin tarayya zuwa gwamnatin jiha a sai abin nan da daraja duk mutane murmur su da sauki sauki ko kuma a wanda alternative in lokaci yayi kayan amfanin gona a yi yadda ya kamata a sauƙaƙa masu yaya za a yi ya za a yi za a ba su kyauta ne za a eh, sai musu da rahusa farashi ɗauki ka wuce ne gwamnati ta yi wannan abin hmm. don a samu dama su koma gona. To amma matsalar da ake samu ranka daɗe za a saki an taki ɗin nan hmm. za a ga farashin shi a nan mina hmm. daban da kwantagora sai ka ga nan za ka ganshi misali dubu arba'in amma da ka je kwantagora sai ka ji an ce hamsin da biyar ko sittin kuma duk jiha guda ne eh. kuma bincike ya nuna kusan neje kawai ake samun in wannan matsala to akwai wani tsari da za ku shawo kan wannan matsala ka gani ban san wannan ba amma tun da na ji yanzu zan yi notin zan rubuta za mu yi magana da ma'aikatanmu yadda duk mai girma gauna ya ce a sai da taki mina wanda ma ke tsaran yi ko dukushi ne karshen iyaka a tabbatar an sai da shi a haka. To kwamishinan gonar na jihar Niger Alhaji Isa sai da Rijau ya ce a ɓangaren su a jihar Niger sun yi shirin samar da takin zamani ga manoman jihar domin shirin shiga damana mai zuwa da kuma masu yin noman rani. ta yadda za su samu takin cikin lokaci. Idan yanzu haka da nake magana nan da kai ba daɗe da magana da shi ba inda ya samu muna akalla bayan abin da ke ƙasa don kasa ni farkon zuwa ba daɗe da shiga ofis shiga ofis ba mm. bayan abin da ke ƙasa yau yau dinnan abin da muka karɓa ta taki trailer goma yau ɗinnan, nan kuma an kawo su ne ina ganin kusan kwana biyu ko uku da suka wuce sai muka karɓe su officially so ana nan ana ƙoƙari a ga yadda za a taimaka ma manoma damana mai zuwa. Ok shi wannan takin na damana mai zuwa ne. Eh to amma muna ƙoƙarin mu ba da shawara in wuri bai ƙure ba a amfani da shi wajen noman rani idan kuma wuri ya kware saboda abubuwan ne na gwamnati ka san kana nan ne sai sanya balle kana aka mm. kamar misali ya je hutu ne na shekara sai ga wanga abu ya faru a abargu mm. to yana nan kuma wani abu na iya taso a yi nan in dai Allah ya taimaka kamar yadda muka tsara muna sa ran takin a samu na noman rani a kuma samu na noman damana eh, amma ina tabbatar manoma da ikon Allah gwamna a shirye yake ya musu abin da ba su yi tsammani ba na alheri zai musu masu ta. na alheri game da sha'anin wa'in abubuwa ɗin. Shi wannan takin za a saida shi ne ko ko wata hanya da yake ake so a bi da shi. Ni dai na ce manoma za su yi dariya da ikon Allah. Don gona manomi gona Umaru Bago zai masu bazata na alheri game da sha'anin abubuwan gona. Taki ne, kayan kashe kwari ne, tractor ne, harvester ne da sauransu. amma akwai batun ah, kamar yadda kai bayani matsalar rashin tsaron nan akwai wasu wurare da yawa sun shiga wani hali amfanin gonan ma ba su ɗebe ba ko akwai wani agajin gaggawa da za a kai ma irin wannan wurare na san local government ɗin kamar tana cikin wanda suke fama da wannan matsala na sani hmm. eto eh, ai agajin gaggawa na farko shine ai kokari a samu musu tsaro hmm. kuma ana nan ana kokari duk da ka san wasu abubuwan da ya shafi tsaro ba sai an kwaɗi ba abin da za a bayyana ba ne amma ana nan an ɗauki mataki ba wai za a ɗauka ba amma ɗauka na farko kenan na biyu magana rashin tsaron nan alhaji ba tsari abin yana ba mu mamaki mu da kanmu mu ne na laluran kanmu don mu ne mu ke gaya ma mutane akwai kaza akwai kaza wuri kaza saboda haka ya kamata mu musamman 'yan arewa mu tashi tsaye mu yi kanmu haɗa waɗannan 'yan uwan namu da ake amfani da su don su kasar arewa hmm. su tashi tsaye su farka su bari matsari a hmm. arewa hmm. muna takama da abubuwa biyu zuwa uku ne ko zuwa hudu in abu ya taso na farko muna takama da yawa yawan al'umma ba tsari mun ga su ana ta kashe su kaga ana son a rage mana yawa mm. mun kasa ganewa mm. muna takama da noma gashi an hana noma inda aka yi noma mu sai a bari in abin ya yi sai a sa ma manoma haraji ta inda ba su iya yi dole su bashe lalace dole su bashe lalace ko kuma abi a kona na biyu kenan ba tsari na uku muna amfani muna kuri da kiwo gashi kiwon an lalata da kana ji kana gani kana da garke ɗaya biyu uku biyar a kore kana ji kana gani an kai magana a kashe ka sannan kasuwancin ba da muke takama da sai in ka lura sai a je shagunan mutane a fasa a kona kuma ba kowa ke wannan ba mu wani yan arewa ke ma kanmu an samu yan baranda suna amfani da su suna kashe kansu da kansu mu kashe kanmu da kanmu ga nan gaba sai yadda aka yi da mu to ni na kira ga ainihin manyan mu tashi tsaye sannan mu waɗanda ake amfani da mafi yawancin mutanen mu mm. wallahi mu ji tsoron Allah mu bari madalla Allah ya bada nasara. Jama'a abin da ya samu kenan a cikin shirin na wannan mako. A madadin bakon namu, kwamishinan ma'aikatar gona ta jihar Naija Alhaji Isa Sidiri Jau da kuma ilahirin ma'aikatan gidan rediyon GTA Hausa Amurka ke magana. Mustapha Nasiru Batsari da na shirya na gabatar ke cewa mu zama lafiya. shaida shaida Mustapha da wannan shiri. Yanzu kuma lokaci ne da za mu sake gyara zama don jin abubuwan da ke wakana a duniyar wasanni tare da Bala Branko. Bari mu leƙa wasannin da aka fafata a gasar cin kofin ƙwallon kafa na Premier Nigeria. mako na 21 kano pilas a gida abi warriors ta dauke ta da kwallo daya mai ban haushi bayelsa united kuwa ta samu nasara akan shooting star da kwallo biyu da babu ba sun sulhunta ta police tsakanin su da barau fc ekorodi city kuwa ta samu nasara ne akan kwara united da kwallo daya mai ban haushi sai nasarawa united ta samu nasara akan niger ta da kwallo biyu da daya. Lato united ta doke kungiyar kwallon kafa ta wuki tuwares da kwallo daya mai ban haushi rivers united kuwa sun samu nasara akan remo star da kwallo ɗaya da babu a jiya an kammala gasar cin kofin ƙwallon kafa ta nahiyar ƙasashen afirka na shekara ta 2025 wadda a ƙasar morocco ta karɓi bakunci ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar senegal ta samu nasarar lashe wannan gasa bayan da ta doke mai masaukin baki ƙasar morocco da ƙwallo ɗaya mai ban haushi a wasan ƙarshe inda aka shafe minti 120 ana fafatawa inda kungiyar ta kasar senegal ta lashe lambar zinari yayin da kasar ta Maroko mai masaukin baki ta samu lambar azurfa ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta super eagle ta nigeria ta samu nasarar matsayi na uku ne wanda ta lashe lambar tagulla bayan da ta doke kasar masar da ci hudu da biyu a bugun daga kai sai mai tsaron gida wasan da aka yi shi a ranar asabar kungiyar kwallon kafa ta super eagle din ta kasance ita ce tafi kowace ƙasa lashe mataki na uku a wannan gasa inda ta lashe sau tara a gasar premier league kuwa kungiyar kwallon kafa ta wolves sun tashi can jaras babu ci tsakanin su da kungiyar kwallon kafa ta newcastle sai kuma everton ta bi aston villa har gida ta doke tara da kwallo ɗaya mai ban haushi la liga kuwa kungiyar kwallon kafa ta levante ta samu nasara kan hetafe da kwallo ɗaya mai ban haushi atlantico madrid ta doke deportivo alaves da kwallo ɗaya mai ban haushi celta vigo ta samu nasara kan raya volcano da kwallo uku da biyu yayin da real sociedad ta doke barcelona da kwallo biyu da ɗaya a gasar siri'a na kasar italy kuwa kungiyar kwallon kafa ta Bologna ne Fiorentina ta bi ta har gida ta doke ta da kwallo biyu da ɗaya. Roma ita ma ta fi kungiyar kwallon kafa ta Turin har gida ta doke ta da kwallo biyu da ɗaya. AC Milan ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta Lens da kwallo ɗaya mai ban haushi. Fama kuwa sun sulhunta sifili sifili da kadinsu da kungiyar kwallon kafa ta Genoa. Bundesliga na kasar Germany kuwa Stuttgart ne suka tashi ɗaya da ɗaya tsakaninsu da Union Berlin. Sai kuma wasannin da aka fafata tsakanin Augsburg da kuma kungiyar kwallon kafa ta Freiburg da aka tashi a wasan biyu da. Liga na kasar faransa kuwa kungiyar kwallon kafa ta strasbourg ne ta samu nasara akan mainz da kwallo biyu da daya yayin da paris fc ta samu nasara akan nantes da kwallo biyu da daya kungiyar kwallon kafa ta rennes kuwa sun tashi canjin daya da daya tsakanin su da habri olympiacos sun samu nasara akan bristol da kwallo biyu da daya bala dahiru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria yanzu kuma bari mu sake komawa birnin Washington DC don jin labaran duniya a takaice. Sojojin sama a Najeriya sun yi nasarar lalata jiragen kwale-kwale goma tare da hallaka 'yan ta'adda arba'in da ke shirin kai hare-hare a jihar Borno, a cewar sojojin a jihar ranar Lahadi. Wannan na ɗaya daga cikin samamin da sojojin ke kaiwa yankunan da ke kewaye da kogin Chadi don daƙile shirin 'yan ta'adda. Mai magana da yawun sojin sama Ehimen Ejutame ya ce harin da aka kai ta jiragen sama kan mazaunin Musarram da Azir yana nuni kan ƙara matsin soja ga 'yan ta'adda da ke yawan amfani da yankunan saboda sarƙaƙiyarsu da yawan duwatsunsu don kwantar ɓauna wajen kai wa dakaran soji da kuma mazauna kusa da yankunan hari. Sojojin ƙasar Congo da wasu dakarun 'yan tawaye masu marawa gwamnati baya sun ƙara shigowa yankin gabashin garin Ovira a cewar mazauna garin ranar Litinin wata ɗaya kacal bayan da 'yan tawayen M23 da Rwanda ke marawa baya suka mamaye garin abinda ya wargaza ƙoƙarin kawo zaman lafiya da shugaban Amurka Donald Trump ke neman sasantawa. Dakarun M23 sun shiga Ovira garin da ke kusa da iyakar ƙasar Congo da Burundi wanda kuma yake sansani mai muhimmanci ga sojojin Congo ranar goma ga watan Disamba. Dakarun gwamnatin ƙasar Sham sun kame lardukan da ke arewaci da gabashin ƙasar bayan ficewar dakarun kurɗawa cikin gaggawa a wani yanayi da ya ba da mamaki wanda kuma ya ƙara ƙarfafa mulkin shugaba Ahmed Al-Shara. Dakarun kurɗawa sun yarda da ficewa daga yankunan Aleppo da suka daɗe suna riƙe da madafun ikonsu har da wurare masu arzikin man fetur ranar Lahadi bayan da aka shafe kwanaki ana gwabsa ƙazamin faɗa tsakaninsu da dakarun gwamnati. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce abin da ya ƙara masa ƙaimi wajen son mallake tsibirin Greenland shine rashin samun Nobel Prize na zaman lafiya da ya yi, inda ya ce yanzu tunaninsa bai ta'allaka a zaman lafiya kawai ba, yayin da rikici kan Greenland ke neman hura wutar rikicin yakin kasuwanci tsakanin Amurka da Tarayyar Turai. Trump na ƙoƙarin ƙwace mallakar Greenland daga ƙasar Denmark, ya yi kuma barazanar sa harajin kayayyakin shiga mai tsauri ga duk ƙasar da za ta kawo cikas kan wannan ƙudiri, inda nan da nan ita ma Tarayyar Turai ta fara tunanin matakan da za ta ɗauka don mai da martani. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu da karfe shida agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wanda ya daidai da karfe biyar agogon GMT da Ghana. A madadin sau da Kabir da sauran abokan aiki da suka taimaka don ganin shirye-shiryen namu sun zo muku, ni Hauwa Umar da na gabatar ke muku fatan mu kwana lafiya.